Assalamu alaikum mu da wannan lokaci sannu da sake haduwa ta cikin shirin tambaya da amsa daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI tare da ni Azima Bashir Aminu. bisa al'ada kan amsa tambayoyin da ku masu saurare kuka turo. Shirin a yau zai faro da tambayar da ta fito daga bakin Zulfa Tsamiya babba da ke neman ƙarin bayani kan cutar kuturta da ma yadda ake ɗaukar ta. Kuma don amsa wannan tambaya ta malama zulfa ne wakilin mu Abubakar Abdulkadir ɗan Gambo ya tattauna da Dr. Fa'iza Sadauki Kibiya ƙwararriyar likitar fata a asibitin Muhammad Abdullahi Wase da ke Kano a tarayyar Najeriya ga kuma amsar da ta bamu. Ita dai cuta ta kuturta cuta ce da muke kama a turance muna ce mata leprosy cuta ce da take alakanta da kwayar cuta kwayar cuta ta bacteria bacterium kuma akwai kamar kamar dangi ko group da ake ce musu na mycobacterium so ita tana ɗaya daga cikin wannan dangi na uh, bacteria saboda haka cuta ce dai wadda take ta kwayar cuta da akan iya ɗaukanta daga wannan kwayar cuta ta bacteria da na yi bayani wato mycobacterium leprae. likita me gaskiyar cewa ana iya ɗaukar ita wannan cuta ta hanyar miƙawa kutare sadaka. Ita dai gaskiya cutar kuturta tana da hanyoyi da ake kamuwa da ita, kuma akwai iya lokaci da ake iya kamuwa da ita kamar wanda yake da cutar wanda bai sha magani ba. kaga idan muka ce kamar ba da sadaka mun ma je zancen wanda watakila har ta kai shi ma ya sha magani har ya samu ma matsaloli na gutsurewar hannu ko kafa har ya fara bara kenan to amma ita akan ɗauke ta ne a farkon cutar wanda ma bai fara shan magani ba sannan mu'amala da yake jawowa ka ɗauki wannan cuta kamar mai cutar idan ya zubar da akwai abin da muke ce ma kamar ruwan jiki in ya zubar da kamar secretions haka kamar majina yawu hawaye saboda haka kwayar cutar tana ciki so mutum zai iya ɗaukan wannan cuta ta hanyar iska zai iya ɗaukan cutar ta hanyar iska idan an zubar da wannan ƙwayar cuta daga yawu majina ko uh, hawaye secretion dai na ji sannan bayan nan kamar mutum kana mu'amala da mai cutar a wannan lokaci da yake da fitar da wa'annan abubuwa sai abin ya zama contaminated kamar ya shiga cikin abinci da kaci ko ruwa da kasha sha so kaga shi ma ta wannan zaka iya ɗauka. to likita me yasa tafi tsananta ga mutanen da suke a yankunan karkara ne to a rubuce dai gaskiya ko a karance a yanda aka duba ita wannan cuta takan ta fi yawa ko an fi ta a a inda yake da weather na mai zafi ana cewa kamar hot and dry ko hot and humid weather shi yasa zaka ga a rubuce Eh, ta fi yawa a afirka ko asia wurin india kenan ko can bangaren central da south america so a nan aka fi samun cutar so kaga mu a nan saboda a afirka muke yanayin mu mai zafi ne to shi yasa muke da cutar a nan to kuma ba za a ce wai ta fi yawa ko a karkara ko ba a karkara ba gaskiya ba haka ne eh, to shin likita shin da gaske ne ana gadon ita wannan cuta ta kuturta? Gaskiya ba a gadonta. kamar dai da na gaya maka kwayar cuta ce kuma kwayar cuta ce wadda takan iya daɗewa a jikin mutum kan ta nuna to a wannan yayin da take daɗewar wani zai iya ɗauka so shi yasa kila idan ta shigo gida sai ka ga a kafin ta bayyana mutum wani ya ɗauka wani ya ɗauka to kila shi ne mutanenmu suka abin cewa kamar ai a gida ne kaga kamar a gado ne tunda an ga mutum ɗaya biyu uku wata watakila sun yi a gida sai a ce to ai a gado ne da sauransu kuma cuta ce mai daɗewa a jiki kan ta nuna an haife ka kila tun kana yaro kana tasowa ka ɗauka ba za ta nuna ba sai ka kai shekara arba'in to sai a ce a to ai dama ai ya gada tuntuni amma ita dai a tsarin ta a rubuce gaskiya babu gado to likita wai me yasa ko mutum ya warke ake jin tsoron ko da hada aure da zuri'ar shi to directly dai ba a ce za a ɗauke ta bangaren auratayya ba amma dai kamar yadda na maka bayanin cewa duk wani secretion na jiki a lokacin da wannan mai cutar yake fitar da ƙwayoyin cutar in dai ka zo ka ya zama na ka taba ko ka shaka ko wani abu mutum zai iya ɗauka to kaga in aka yi maganar zancen auratayya zaman tare kuma ga mutum mai cutar a wannan yanayi watakila za a iya samun cewa shi ɗaya ɗan uwan zaman ya ɗau. Eh, to likita ko ita wannan cuta ta kuturta tana da wani alamu? To shine akwai alamunta da suke zuwa mai kama da haka. To shine sai a ɗauka ko ƙyazbi ne ko amma gaskiya ba ƙyazbi saboda da mun ga wannan alamu dama shine farkon alamu in dai kai mai lura ne a jikinka wannan canjin yanayin kala idan ka zo sai kuma mu gwada mu madalla da dr fa'iza sadauki kwararriyar likitar fata a tarayyar najeriya ปะ da ta fito daga bakin Sa'ida Abdullahi damaturu a jihar Yobe da ke neman sanin kowane dan ƙwallo ne ya fi daukar albashi a duniya. Ta dan amsa wannan tambaya ne wakilinmu Muhammad Sani Abubakar ya tattauna da Zakari Muhammad malami a wata makarantar horar da wasanni a jihar plateau ga kuma amsar da ya bamu. A yanzu wanda ya fi kowa daukan kuɗi da ya fi na kowa a duniya shine launa Messi da yake buga ma kungiyar Barcelona take kasar Spain. Yana karɓan irin miliyan arba'in. arba'in a kowane shekara to shi kuma wannan euro miliyan arba'in da yake karba a kowane shekara za ka raba shi ne zuwa gida goma sha biyu so gida goma sha biyu in ka raba sai ka raba shi zuwa gida hudu in ka raba shi zuwa gida hudun nan to shine zaka samu abin da yake karba kowane sati so biye da shi zaka samu player kamar Carlos Tevez shi a China yake buga kwallon sa ka san China yanzu sun sa kuɗi da yawa akan harkar kwallon kafa so shi kuma Carlos Tevez yana karban kuɗin da yake kusancin kamar miliyan talatin da wani abu to daga shi za ka samu players wanda yake cewa suna buga kwallo a turai kamar nema shi ya yi sanin contract ne da psg take kasar faransa to shi kuma saboda wani abu na nan shi ne ake kyau tsammanin yana karban kuɗin da ya kai euro miliyan talatin sai players kamar su oscar wanda yake da yana chelsea yawa shi yana karban ashirin da hudu sai hawk shi kuma da yake kasar china dan brazil ne shi yana karban 20 dan akwai alex wesley shi ma a china yake yana karban 18 duka a shekara ne to wannan lissafin idan ka bibiya sa aka za ga za a raba shi 12 shine zai baka abin da yake karba a wata dan su waje suke karba in ka raba shi into four shine kowane sati ga abin da yake amsa tunda mun ji masu karban mafi tsoka bari mu koma kuma wanda sai za a ce su ne suke karban mafi karanci eh kaga a kwallon kafa ba za a iya cewa ga wanda yake karban kudin da ya fi na kowa karanta a duniya ba saboda duniyan ke da tana da girma sosai sannan kuma idan ka ce duniya ga baki ɗaya ka ga ya hada da kowace nahiya afirka da asia turai south america da sauransu haka to kaga kamar a najeriya mutumin da yake karban kuɗin da ya fi kowane karban kuɗi zaka samu yana karban miliyan ɗaya da wani abu ne miliyan ɗaya da wani abu bai fi dala dubu biyu ko dubu uku to ka gani a turai kuma kana karban haka za su dinga ganin kamar cewa kai an enslaving ɗinka ne kamar ya zama cewa kana aiki bawa ne yauwa to sannan kuma a najeriya ma da ake ganin haka idan ka je ƙasa kasashe kamar irin su togo su nijar da su ba lallai bane karba abin da yake haka za ka samu players da yake cewa in dai a naira ne ma suna karban kuɗin da bai wuce maybe naira dubu goma sha biyar ba akwai masu karban dubu goma sha shida akwai wanda yake ma dubu goma yake karba ya danganta da irin tim din da yake buga ma a turai sai dai za ka iya cewa a ƙasa kaza ga tim ɗin da ko kuma ga ɗan ƙwallon da ya fi kowane dan ƙwallo karban kuɗi ko kuma ga ɗan ƙwallon da ya fi kowane dan ƙwallo rashin karban kuɗi ka kamar teams kamar ingila haka za ka iya samun teams kamar kamar irin su teams kamar su Watford su Swansea da shauransu su ne teams da yake cewa sun fi kowane team rashin karban kuɗi mai yawa to amma teams kamar manchester city manchester united chelsea liverpool da arsenal suna yan kwallaye da suke karban kuɗi masu dama so kaga irin wannan yanayin ba za ka iya cewa wani shi ya kowa karban kuɗin da ya kasa na wasu ba zakari muhammad kenan malamin kwallo a makarantar horar da wasanni da ke garin jos a tarayyar najeriya to sai kuma makamanciyar tambayar daga bakin awalu guga mai neman tarihin club din psg wato paris saint germain kuma tuni muhammad sani abubakar din ya tuntuɓi tuntuɓi Nasir S. Gwangwazu masanin harkokin wasanni ga kuma amsar da ya bamu. Kulab ne wanda yake a ƙasar Faransa kuma shi ne kulab mafi girma a wannan ƙasa ta faransa kuma a yanzu ma za a iya ce a cikin manya-manyan kulablika a duniya wato ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa na duniya yanzu ya shiga wannan sahon an kafa wannan kulab na psg ne a shekara ta 1970 amma ya fara wasa a ita a stadium ɗin da yake amfani da ita a yanzu ne a shekara ta 1974 ma'ana kenan shi wannan kulab ɗin yau shekararsa 47 da kafa shi kaga bai daɗe kenan ban aka yi la'akari da yadda yawancin uh, ƙungiyoyin ƙwallon kafa na duniya suke wanda zaka ji shekara ɗari da wani abu ma mm, amma shi gaba ɗaya shekararsa arba'in da bakwai kuma uh, wannan uh, stadium ɗin nasa yana cin aƙalla kamar mutum dubu arba'in da bakwai da wani abu kuma sannan shi ne kulab a ƙasar faransa mafi yawan cin wato gasa tsakanin tsakanin kofuna da kamar kuma wasannin cikin gida da na waje domin ya ci akalla guda 34 sannan kuma shi wannan kulab da na psg ya ya shiga cikin wato kulab-kulab yanzu mafiya karfin tattalin arziki a turai wato wato club din da yana da kuɗi kenan sosai eh yanzu yana da kuɗi domin ana kiyasa cewa yana da akalla euro miliyan bakwai da saba'in da wani abu a yanzu kamar yadda wani jarida fitacciya ta harkokin kuɗi a duniya ta ta sanar a bara to zallan club din ne yake da wannan kuɗi ko kuma wanda ke da club din ne wai waye ne ma mai wannan club din ne tunda muna maganar tarihi Yau to abinda da nake so na faɗa shine dalili ya aka yi ya samu wannan kuɗin eh. wato shi kulab din da yana cikin sahun sauran kulabluka na kasar faransa masu doka wasanni to amma daga shekara ta 2011 biyu da ɗaya sai shi wannan wani attajiri daga kasar qatar ya zo ya sayi wannan kulab din to daga nan ne kulab din aka fara zuba masa dukiya mai yawa ana sayan manyan yan wasa misali a wannan lokacin irin manya-manyan yan wasa kamar irin su beach irin su tiago silva suka shiga kulab din wanda a wannan lokacin gani ake ba kulab din da za su je kamar irin su Real Madrid ya kamata su tafi amma sai gashi sun je PSG PSG din na ana ganin shi kansa wato League One wato wasannin da ake a ƙasa kenan eh. shi kansa ana ganin bai kai ma a ce irin su Ibrahimovic su Thiago Silva sun shiga amma sai gashi sun je to kuma daga baya gashi irin su Di Maria da sauran 'yan wasa manya wanda suke fitattu sun doka manya-manyan kulab kuma suka zo suka tafi kulab din abin da ya kuma bunƙasa cin din eh. shine abubuwan kamar da suka faru a wannan kakar sayar da 'yan wasanni na na bana din nan eh. inda suka je har eh, babban kulab kamar barcelona eh. suka so ɗaya daga cikin 'yan wasan da ake ganin su za su gaji ma jagoransu wato messi wato neymar suka so shi kuma sun saye shi ne da farashin da ya fi kowane ɗan wasa a duniya da aka taba saya shine miliyan 220 da wani abu. Wato yanzu wannan club ne da ta taso daga baya baya shekaru 47 amma yanzu ta zo ta tsaya mutane a wuya. Kwarai da gaske ana ganin yanzu wannan club na PSG zai iya daukan kowace irin gasa yanzu ya shiga a duniya zai iya ɗauka. To wannan kenan an gaishe ka Nasiru hakim Baffa Haruna Bajuga da Alhaji Abubakar Jibrin ɗan Gusau waɗanda ke neman tarihin kafuwar ƙungiyar ƙwadago ta NLC a Najeriya na kuma wakilinmu da ke Kano Abubakar Abdulkadir ɗan Gambo ya tattauna da Comrade Ali Munir Matawalle tsohon shugaban ƙungiyar ta NLC a jihar Kano ga kuma amsar da ya bamu. Tarihin ƙungiyar kwadago ya zo ne daidai da zuwan Bature kenan saboda da babu wani abu da ake cewa aiki wanda ake biyan albashi mutane suna rayuwa rayuwa ne kawai a matsayin zumunta har sai da bature ya zo ya fitar da tsarin aiki da ya zo kuma da wannan mutane ba ba su su karba aikin bature ba so abin da bature ya fara yi shine sai ya haɗa kai da sarakuna a sa wa mutane haraji mutane ba su da hanyar da za su biya haraji dole sai sun je sun yi aiki sun samo kuɗin da za su biya to wannan shine yadda aikin albashi ya zo to har zuwa cikin hijira 1900 abin nake nufi 1900 kenan lokacin da aka fata kenan a'a shine lokacin da bature ma ya kafa abin da ake cewa a blue book shine kamar scheme of service ma kenan na aikin mai aikin kaza za a bashi ladan kaza mai aikin kaza za a bashi sile kaza wannan duk a wannan lokaci babu kungiya domin an ɗauki kungiya ma kamar ai ai bujurewa ce cewa baka baka da biyayya ba a ma yadda ba wannan a halin da ake ciki kenan har zuwa lokacin da hijira biyu a cikin watan august 19 ga wata shine ma'aikata suka haɗu suka kafa ƙungiya ta farko ta ma'aikata wadda ake cewa a yanzu nigerian civil service union ran 19 ga watan ogas suka kafa ta a 1912 kafin ma kaga a kafa nigeria ma kenan shi ya kawo cewa lalle akwai buƙatar a haɗu a wata ƙungiya wadda za ta haɗe mutane a waje guda wannan shi ya haifar da a cikin hijira 1943 saboda waccan nasara da aka samu ta 41 sai aka kafa central labor organization amma aka sa mata suna tuc trade union congress a 1943 to wannan izo gabar a cikin hijira 1944 'yan boko sun fara tunanin cewa lallai lallai bature ya koma inda ya fito ma'ana a bada mulkin kai wannan sai janyo kungiyar kwadagon a wani lokaci sai ta haɗa kai da wata jam'iyya ta siyasa da ake cewa ncnc eh, wadda eh, national council of nigeria and cameroon kenan domin eh, a ba da yanci amma ba a kafa kungiyar wannan kwadago ba wadda ake cewa nlc sai a cikin hijira 1950 hijira 1950 shine farkon lokacin da aka kafa kungiyar kwadago amma aka samu fituna ta shigo ciki na kabilanci saboda shi michael imodi ya fito daga karamar kabila yaraba suka tafi suka kafa tasu daban suka sa mata suna antu ah, aka ziga yamurai su ma suka tafi suka kafa tasu daban suka sa mata ulc so wannan sai janyo dole nlc ta mutu wannan shi ya haifar da aka yi tafiya har zuwa lokacin da ah, ah, aka sami gwamnatin obasanjo bayan a cikin hijira 1978 sai ya kafa congress ya kafa wannan ne shi da niyyar wai ya yi wa ma'aikata mugunta to wannan ya kawo mu gabar da wato kenan kan waɗanda suka kafa ita wani kungiya ta LNC wato ba ma ma'aikatan ba ne a gwamnatin soja ce gwamnatin soja ce ita ta kafa NLC kawai ta digiri a 1978 ta haɗe eh, ma'aikata a waje guda a yanzu a ce me alfani ita wannan kungiya ta NLC ga wato ainihin Najeriya to alfanin ta ɗaya ne Eh, domin ya eh, ko ba komai nlc tana ba da limanci ma'ana takan wuce gaba a lokacin da gwamnati ta zo da waɗansu eh, manufofi munana wanda za su saba talaka domin ka tana zamanin baban gida kungiyar kwadago ta fito ce ta rigima akan structural adjustment program sap wanda shi ya kawo da magana inf da world bank in baka manta ba kungiyar kwadago shine dalilin da a wannan lokaci ma ta shigo da malaman jami'a irin su asu irin da the student ma duk suka taho nants da likitoci da lawyers duk aka haɗu don a yaƙi wannan mummunan manufa da har janyo baban gida in rushe ma shugabancin kungiyar kwadago in baka manta ba har ya naɗa mata kanto Madalla Comrade Ali Munir kenan tsohon shugaban kungiyar kwadago ta NLC a jihar Kano tarayyar Najeriya. madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international rfi da kuma wakilanmu abubakar abdulkadir dan gambo muhammad sani abubakar sai injiniyan mu ibrahim tukur kefi sunana azima bashir aminu ke fatan kasancewa da ku a lokaci na gaba